asusun bunƙasa ayyuka da koyar da sana'o'i ga 'yan Najeriya da ake kira Industrial Training Fund ko kuma ETF a takaice ta horar da wasu ɗalibai su dubu ɗaya da ɗari ɗaya da koya musu sana'o'in hannu daban-daban a garin Maiduguri. Shugaban riko na wannan asusu da ake kira ETF Mr. Duxin Onoha ne bayyana hakan lokacin da yake wa waɗannan matasa jawabi da kuma alƙawarin ci gaba da taimaka musu don kasancewa masu dogaro da kai. Mr. Dixon ya ce irin wannan shiri na gudana ne gaba ɗaya faɗin ƙasar kuma sukan ɗabi mutane ɗari ne kowace jiha amma sun ɗibi mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya a jihar borno wadda suka hada da 'yan gurin hijira saboda kawo ɗauki ga jama'an da suka fada cikin halin ibtila'i it is important to note that the ITF selects 500 young Nigerians per state to participate in the fifth phase of the NISDP. However, in the case of Borno State, realizing the impact of insurgency in this part of the country, the Industrial Training Fund, in its wisdom, has selected Additional 600 trainees from the internally displaced persons camps. Ya ce yana da kyau ku sani cewa ITF na ɗiban mutane 500 ne kacar kowace jiha, amma a jihar Borno saboda sanin irin munin da wannan rikici ya haifar. A wannan bangare na Najeriya, wannan asusu ta yanke shawaran ƙara mutane 600 wanda hakan ya ma 1,100 don dai mu taimaka wa al'umman wannan jiha. This figure clearly demonstrates the commitment of the federal government to equip young Nigerians and especially the internally displaced persons with livelihood skills. Wannan ƙididdiga yana nuna irin niyya da wannan jiha. This figure clearly demonstrates the commitment of the federal government to equip young Nigerians and especially the internally displaced persons with livelihood skills. Wannan ƙididdiga yana nuna irin niyya da gwamnatin tarayya ke da shi musamman wajen taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita da kuma matasan ƙasar nan. Shi ma manajan wannan shiri na ITF da ke garin Maiduguri Malam Aminu Hassan ya ce wannan horo na watanni mutane uku ne kuma an horar da su ne akan koyon ɗinki da kiwon kaji da kuma haɗa kayan shafe-shafe irin wanda ake amfani da shi irin na yau da kullum a gidaje don da ya rage rashin ayyuka tsakanin matasa. The in the three intensive training program is on, tailoring and fashion design, cosmetology, and poultry farming. It is aimed at reducing unemployment. Tasan kamar haka. No responsible government can play with the lives of its citizens, especially the youth. The development is development of the society being the leaders of tomorrow. ce babu gwamnatin da ta san ya kamata za ta yi wasa da rayuwar mutanenta musamman ma matasa wanda ake sa ran su ne za su zama manyan gobe. I wish to assure all trainees that we shall continue to live up to our pledge to provide transport fare and other fare and other matters in order than gain this desired knowledge. Ya ce za mu ci gaba da cika mu na samar maku abin da za ku dinga zirga-zirga da kuma samar maku wasu kayan aiki don ku samu ilimin da ya dace don kuma ku zo ku horar da wasu na baya. To ko me waɗanda suka samu wannan horo ke cewa ne? Eh kina ɗaya daga cikin gurin hijiran da aka ce an sa kenan saboda samar da wannan horo ko? Ina cikin ɗaya daga cikin. Yanzu kamar kin ce kin koyi aikin ɗinki e kina nufin yanzu ma ka baki kamar kayan aiki za ki iya buɗe shago da aiki kuma yi wannan sana'a yadda ya kamata? sai ma iya gaskiya domin na koya mai kyau shi ko ɗinki na mata ne ko ɗinkin maza ɗinkin mata na kai ne ka koya eh na koya abubuwa da yawa cikin ok wajen kayan shafe-shafe ke nan kamar sabulu kamar su tofta kamar su abubuwa da su su abubuwa da daga cikin kamar koyarwa mutum goma ka abubuwa tara daga cikin dai kuke nema game da shi ne tallafin da za ku fara wannan sana'a eh idan muka samu wannan tallafi aka samu daman zan mu da wasu daga cikin matasa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da asusun ETF ta horar kenan don koya sana'o'i a garin Maiduguri ciki har da wasu 'yan gudun hijira da ke tsugunni a sansanoni daban-daban Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Najeriya.